kotun ɗa'ar ma'aikata ta dakatar da barista muhi magajiri gado daga shugabancin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar kano a wani mataki da ka iya girgiza yunkurin jihar kano na yaƙi da cin hanci da rashawa kotun ɗa'ar ma'aikata ta dakatar da barista muhi magajiri gado daga shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma karɓar ƙorafe-ƙorafen al'ummar jihar kano a ranar alhamis ɗin da ta gabata ne aka gurfanar da barista magaji a gaban kuliya bisa wasu manyan zarge-zarge da suka haɗar da saba ƙa'idojin ɗa'a ga jami'an gwamnati da yin rikici da juna cin zarafin ofishinsa da bayar da bayanan ƙarya kan bayyana kadarorinsa ana kuma zarginsa da cin hanci da karɓar kyaututtuka kotun ta goyi bayan wanda ya shigar da ƙarar inda ta umarci magaji da ya ajiye mukaminsa na shugaban hukumar ba zai iya cika wa'adin aikinsa a hukumar korafe-korafe da yaƙi da cin hanci da rashawa ba har sai an saurari tuhume-tuhumen da ake yi masa sannan a yanke hukunci bugu da ƙari kotun ta umarci gwamnan jihar kano da sakataren gwamnatin jihar da su naɗa shugaban riko na hukumar domin tabbatar da ci gaban gudanar da ayyukan hukumar a wannan lokaci